know ce kodewa ko da ubanwa na ce kodewa ko da ubanwa ko ga shaidan yaro ko ga shaidan babba na ce ko da ko amma bari mu rage rabon da aka hada na aro ka gyara shagon sadiq ka gyara gadan malan tsakanin sadiq shagon bahagon yan sanda da shi da bahagon bin sama'ila shi sadiq shagon bahagon yan sanda wannan babu inda mu ke kowa ya tsira wayo kowa ya wayo yan kallo ga da babu kuna kowa ya tsira wayo ku sani ku ne na hadin ku gobe kallo za ku yi yau ne na hadin ku ban da zai randa ba wani an zai jikin igiya a ce randa ba wani yau ce na hajji ku gobe kallo za ku yi yau ce na hajji ku gobe kallo za ku yi ga dan bannan tsakanin sadiq shagon mahawai yan sanda da shi da bin sama'ila la ilaha illallah muhammadar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na da ta zaburo kai kallo na kusa na tsaka kallo kudinka ga dan bannan attaka rauni karaya targade allah shi tsare kowa juya

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أسد كنا لله ولا إله راجعون كان كلهم كلياسم كان كلهم كلياسم كان كلهم أنا مسكر بيه وده عند عند كباب عند بسوك بيهم سنة عند بند كبيهم كان كلهم ولا أبنى كي سبيك فلذا خشي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت وضعك ويوم أمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله سكان سبيل شعبان محمد سبيل محمد أسلالا جدنا كركوا محمد أسلالا جدنا كما بكسي جفلو يزكني محمد أسلالا لا إله إلا الله محمد رسول الله yau a gobe jibu na goye ta zaɓen mu na uba na goye mu na goye mu ke dambe ke dambe su kan kallon ku sakin ba a biyu yau ne lahadu yau take lahadu gobe kallo za ku sha wallahi gobe kuna ta cikin ba a yi in za a yi shi ne jere jere la ilaha illallah muhammadu صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفقوني والله وليقول أبوني والله أبوني لا إله إلا الله محمد شاورا يا أبياس والله أبوني أيشي قال أريكا أيشي لا إله إلا الله محمد هذه سلية إلى كلام كنا فرقنا tsakanin bahagon biyu sama'ila da sadiq shagon bahagon yan sanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan national chairman na kasa da Obasanjo ya ce daga nan zuwa. Sai kuma tsunan ku za a yi dabba, dan wannan sadai sa ba ta kita.

kabin' ne mana sai da drama la haula fi sha'ani la wata da ke gudan Lagos wata nan da da nan ya ne ba biyu da ciyaman kuke yi gaban ciyaman kabias ga sunan dai maimakon ciya man ake yi ciya man kara musu karfi masu nan dai ga kan wannan arna wuya suke gudu sai sun sha kai ake gudu kai ake sanarwa a gaba ishu mai baki na bangaren jamus kai kake ne nan bambe kai kake ne kai kake so a kama ka dambe ba a kama ka kai dubu ɗari uku da bambarewa ya sa muku da kai garkuwar jindo in aka tashi daga nan a maraba. an yi haka? To a sai da ne, kai da haka ta ke kuma dubu ɗari uku. <laughs> In na ko? Ai nan ina isa yi mara. bene kenan Usman Sanchez mana akwai irin dan baran ga daure ga dan baran ga dan Mun mu nke wàrà wàrà wà wọ́n ti tẹ̀ wá so nkà yẹn mu bi alala. ayé anda yoga anda na lẹ́yìn oṣù tó gbọ́ àbáyé nàìjíríà àkàndàbí. wọ́n wá jẹ́rìí yẹ ne mun ka yi tsoron uba da masu atin warriors game da tsakanin alayyar da sarkin yakin kudawa ya zuka da ne mai wandoja ga yi Allah ya kawo ta aminu goje kai ka kawo wariyo mun ka goma a ba kuma da ka haɗi ya kai da mun goma ba goje sanadiya kowa jigilar safiya ake zaune da kowa a Najeriya ubangiji Allah ya ba sa'a Allah ya ba babu wanda da daga da babu da uba alaye na rawa alaye sarkin yaƙi kenan ya rantse ya kai shagon babu wata gidansu ga sunan dai jama'a idan Allah ya kai mu gobe na mai dan safe za a yi dan safe duk wannan dan da yake dan ko kana warriors ko kana me kowa muna sa a gaishe gidan dan karfe 8 makana tunda asuba ku hita da kaya a koma fili a koma an ce kazan gidan kuma waka take yi eh, eh, eh. ya zai yi gane a ba wanda bai waka wallahi kowa yana yi saura ne kadai to kai baba baba ne na iya to ni ban iya ba saboda haka aminu ko da akwai tabbar safe da Allah kai mu gobe ba ne eh gobe za mu yi damben safe kuma yanzu nake da dan litini wallahi bai yi minti talatin bai da kira dan litini a jirgi don ni hankali na bai makwaci in dan litini bai nan ban jin kare zai yin bakasa don shi abokin cin motsa ba a wani ne ya kasa da ɓaɓɓarewa Idan mu shi ne mai jan alhassan an yadda turawa da lamarin kudu gashi ya rasa alaye babban bakon ke nan ana rawa

me ya kamata ku yi kun ba za ku yi a wani wuri ba nan gidan ya kamata ku tube amma an kuma ana tashi sai su ga suna baka wani girman banza kana ɗaukar kuɗi kana ba su don Allah in baka son kuɗin da ka ba ni zan sai shanu in koma ki Wallahi ya wanda ya zo wannan kuma gidansa lafiya alhamdulillah chairman ɗan ƙwarewa na kirawa state ka yi magana kuma magana ta tana kan hanya ko ba su ba su wannan yan dambe da suka zo wasu suna iya bakin ƙoƙarinsu su ma mu haɗin kai wasu kuma kasan sun zo da gajiya wasu buga tafi jiya akwai wanda ma tun da yazo yake tafi a abin da ya kawo yanzu kuma kowa ina kallon shi kamar yadda ya kamata kuma kamar yadda ka ce nan kowa ya sani tabbas ni kuma kowa ne a cikin wannan kungiya ko ba haka ba in ma kai mutunci ya rage na in ba gani ne gani na da ku da ciyamomi har zuwa yan dambin Najeriya ba kare kam ni ina tare da kowa ba wani wanda nake da matsala da shi Musa mu shagwa bari Musa mu shagwa abinda ba Allah ya ce idan aka dade ka da dutse ka da mutum da kan dawo ko ba haka ba shi mutum da abin da ya shi ne ga alƙawarin Allah ba ne ta shi ba ko a harkar arziki ko a harkar tsiya duk abin da kai shi za ka gani idan ka bi dole a bi ko da bin rana ne alƙawarin Allah ne ko ba bai kamata ka yi magana ba mu ya kamata mu yi magana don Allah ya kawo a Najeriya kai ka kawo shi duk wani mai wata magana ta warriors a Najeriya Aminu kai ka kawo da ka kawo kakkire da liti